الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم gaba su koya filo zirbe ta yin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na zai dufe zubace tiyan asiratun nabawiya yanakin babu wiladatihi sallallahu alaihi wasallam bayani babu ne ji bayani tiyan mamaya annabi ya yi gona sallallahu alaihi wasallam عن ابن عباس رضي ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل رواه البيهكي عبد الله بن عباس سوچو بي بيويو توتو بابو غام أما نبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل اي اي دغبي غاي اي انا جمان دو شي باكو ga biya masallacin kaba dinan bai so ce ya yi labari takwai ƙul'ani ga alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil annabi wani kin do na soci jin gani bai jama'i da bajina ki soci ji bayan alam tara kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil ki ayaye alam yaj'al qaidahum fi tadlil wale ga egbalu dedia so chula pafe nyoya atsogura ashiri dedeji ama atsogura kito chiji bayo wa arsala alaihim tayran ababil eluja chagututo ababil jama jama eluj achaga na elu na jiga la izoba afi izoba didim ibn elu na jitarmihim bi hijaratin min sijil hijara ta kuji a shaga elu na laa a tafi ceje ma na jitarmihi ga da wani ta kunshi ma min sijil a pupun upobe na egurayin na waya na kakwacin ti kwecin doro sai watiya egubita ba wani tarmihim bi hijaratin min sijil a ga yallun na jayi bai takuji fikibo emi kpajin nisfajin ga inu kwaji gan bai bici guba bayan indoro ibe takun gute tarmihim bi hijaratin min sijil a ci fai caje manaji tu da gbaga a da musulaci kaba dina faja'alahum alahu ma'qul so chaje mana ji lafi qa'asfi makul ki kendo de gicila tigagi ayi ban ko aka baban kendo de aja ke kwansana kan sana ji babu amfani ne a chaga jamana ji fi aja laka kwata aje ke wa ga gikenan gida e yan naga malami muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayani bewa da tafsirin shakka gumin ya fasara ya ausa su ga wake fara ta na manabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faruwa na ciji bugo abdullahi bin abbas ga eyan naga manabi muhammadu ya isa ku da mini man kwai tarihi ga da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau malitnain amma nabi sallallahu alaihi wasallam ma efe yadda ce nufi amal fil e ya yi dagbai litnatai ashirata laila fi gobe gube ci ishiye e gobe gube ci mabat mai share rabi al'awal na gwagami ne ya tsarabi al'awal ne tsarabi al'awal din fi gobe gube na a ga man mai riwayan albai haƙi khalifatu ya yi tun ga almujma walai ina misu manji guti ubana ebana cin libalo manji ece tsofa gobe gube na bayanin Muhammadu isa ta ti ubana waga dalita littafin tarihin al'imamu na wani kana wasu bibi fuji na man shi shan shi da ba ciwo ba na muta bo muta ciyar fogo bai guba na ya ya tsaye rabi awal na yi tsataciyar musulunci na ba na yi fi safar wani muharram safar rabin awal rubuto zumai safar na ba safar na zaba wajen da ya lalo shi a gaya shi da bai gala arba gana wuce yi laraba na gogada ne shi a talata ci ba da laraba kwaye eh, bidiya wuce da hatsu ba ne kaci an gadi zai da don rai wa ba na ku e wani gadi na jije ya ji ba dokun ji amma wasatsu bai ji dai bai ci adini da gwakunan wa wasu sun ba na ishe laraba gana inda ya sada eji ya safari ya eloji safari ya pata eloji da ya sani eto yin jahiliya jiyo bai wuce alifatu ya gina hayati ga enami sun manji guti ugbo na etiya mamaya nabi sallallahu alaihi wasallam wani gai annahu wulida a malfin yi su ahun pata ga ya dina a pakun ga da ji masalaci ka ba da ya dagba ya wuce ga mawa amma yi funa tsawa mauna cin libadabu cin libadabu tuwatsu yi nan na ibn larabawa shi ya zaja yau na shi ummi yuna yau an maka ba maba da mini na lagi shi benin gama na kaza mace ya bazu wani uzo ku yi bani na ya ce bena ga fuca mawa ne uzo gan shi ma gwako za wangi shi abin shi cinwa wajen aso kanga foci za wani yaji da lato lokaci ne na soko ga fi wije na ga fi wasu ga jaja lefa ya tutu kuma ya bata ibi na gwakko za wani jaja beiji zan zuke wa fina man wayo maziki wayo mulki ci wayo zan da ta gama lamun kwaji gwakko a da yaja da yaki kayan ifuwaji e da yaji amma foci ma wajen su bai wuce na tula musulman ji bu bata na bata ya daji na eh, ya dai jama'a na ja kun ga da ni ka ba na ga ma amma etwa efu cin leba da bu ga da manjo cin leba da bu ga da manjo bu ga da litafi mu ci goji ke ita na imamu nawa wikana wato wa cin leba ja kakai ya ga manjo to nola ya ga tofa shani wuce na so da bana mula da kawo da wani kuma ibuna tuta to ita dalilin na ko na ba an abi katadat al-ansari radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي رواه مسلم أبو قتادة الأنصاري سوتش بيبيويو ga nabi sallallahu alaihi wasallam ajin ga kila wace fiyazu ya a nabi ya shiga fihi wulittu efe ni ga mamiyo wa fi unzila alayya efe wuce gama a cikin kur'anu ya mi hadisi ne imam muslim da wuce gole babu ne ba zaba ya ci mu mai zibo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam asasa idibu ya nabi na ki ugbo yi wujo wuto fo litini mbe ki ha bi azuni ebo na ngayi la won fi azuni litini na yi ebo na fo wuci ga ama wuyo bogo ina yi sunna anabi muhammadu ya tima mu ugbo da ki ha Azu nfe efa ya litini na ga yi da. wani ga wale babu na ya gaga e ya tiya babu wuladati ya tiya mamu bogo ina yi waga wasu anabi nabi ya tiya mamu ba na yi azumfe efoyin litini ufe efoyin litini ufe na gayi sunna kan doro mun je la dini la kendo na annabi muhammadu ga wuna sallallahu alaihi wasallam wa shishi la kokolo wa wa da dini wa ya ji ka zoge etu ibada kwata taukifi wa laula kin dole na wuna wa gikini adina ro sana ake koyawa ya irike e alus sunna ji da wani ganin bai alul bidayi shi kan doro ekwe sunna ke anabi jinjina ke jinwa wajina amma ekwe yan bidiya kokari ukici ya jan naira biyo ko falala biyo ko ciwa biyo wujji kendo na anabi muhammadu juna sallallahu alaihi wasallam bugu jama'i musulmi ji ta kaida da sunne wana de zai ke din hadisi na wake laji hujja ya yana atatu wana manfa ko television ko kai babu ngata annabi ga ya zo ebe kibo ebe mamman wasa a na kira kibo ya ji dole ya kayo mana da na wuta sun na jiya tita ci mai giya ya zun fela nole na sun na ga na kai na su ban sai wani ke da damu wa yau? da na wasu fe bo mamman wani sa ina jijiwa na ina gunye jini gashi uh oh, ladi ne a ce al'ibadatu taukifiya e eh, laula kendo na wawuna waga ke gikin kici to na gari jo kici to ya jo hadisi na jiwu ba zukaru pata na ka yaka aya qur'an na jiga ji zikiri pata na uku ka wace wace wale ke mutu ya jijina amma wa zo ga wasu aya hadisi na jiga wani ji zikiri wani ji zikiri wace ya wuba don na ya yi? ina wala da dalili ba ya na haka da mace ga zandoru lai na bauna qur'ano iga gishi ga bala imam ahmad chabalita fi bozuni kiugo ngene sunnana e na sahaba ya nabi muhammad shi ta tatiu bana sallallahu alaihi wasallam yi adini kya jujina na. wa da littafin mawuci kwan na saidu sabik ne ga fikir sunna na ko hadisu na shaidu ga cin zikirin fata ta waya ji na bai ga yi na man shiga yi pata fata na yake yawan katun da e dufe zikiri na jadisi yi bai ciwo zanu ci ce lega yake yawan dalili ya ga fata ya e fe bayan e majalisi ilimi yau wani yin ga yi zikiri ya ga gaso ko ya sauje wato bai kiyo bai gaso ko da ta fi fusa nojin hadisu wuce nan ga yi na man shiga ciwo ga hadisu na yi fata ya wuba yake yawan majalisun ilimi na zai ga sahaba zai ji zikiri ya ji kaza ya ji kaza gamala ita kayi da mace ko kacan mandoro hojegi bi katin biya hadisi kayi da mace ko na imam ahmad ya yi na babu yake adini o ni sahaba da fejin buga ga da sahaba na ifejin kendo na ya juna ya ga wade kiyon wade dalili amma matuka kawa da hadisi ga hannun a fejin wa wallahi tallahi zan da alamitun gawa abiki wa tebe la adini na ibu na aga ekutte ga wa ali hadisi ile aya ya wala mi otu wa implement u shendo gona e gani e gani dole ibe kaida na sharia la ne laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi aga wasayo ga gula adini huwayo kiujin na jina kiujin na jina ngama na zai je ji fata na can da badu e wani hadde na da sample ya jiju daga ba nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam amma sallah idi sallah juma'a ngo le fata di si be ken da rabe joji na ngama la ijo fata ken be di juma'a je wani ga ju makabo ga ju london bo ga ju ga ju da nan doro ken re ji idi na ga so ji mo kila allau ken do na annabi muhammad wuna sallallahu alaihi wasallam to a ga to adini pata ya ndoro ga ji na kiya nabi jimujina wala aya ko hadisi ga dalile dana ina waga to sai adini ci wa dalili wa yawa a'a a dalili wa be zo kafi wala to adini na. wa ma be ga wa wa wa daga ba nabi muhammadu ganbe sahaba shi hmm. ita kaidan ke annabi sallallahu alaihi wasallam ga lokacin ga taftariku ummati ala 73 firqa aluma mi jabiya ga do annabi kuce sahaba ji wachi beni yi ci biyoki ko ga pata mai e pe ji wato seje mani sahaba ji ga woman hiya riwaya no chunga woma hiya e pa kici yo je ma kici yo dole shi da wuci kuna na billahi ce wuwa ga zando ga su na gata kwabo nan ga man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wada Allah zai aqida na mihuna ibada iri na mihuna mu'amala iri na mihuna ndu tatubo to ga za wuci ga za guru agai al-firqatu an-najiya jama'a naji takwa wangi adiro bu fuki ya mai bogo jama'a musulmi ba ilimi mai ba gawajiwe na yayye zuci ga kafiri na biyu ga an yi sahaba na biyu sai yayye zuci zamani ya daga kafiri hajjaj gune yusuf ya zuci wani da ya sahaba ya ibanar sahaba ji zamani biyu nfe zuwa lita ji nfe ji ba nan a na yi wa kafiri na a sai ji tosalla zuru zunubu bai shi shiga wai dawa sunna ko salafiya a yi zoci musulmi kwata kwa ji kafiri ba wa da dawa wa ji daga ba nabi muhammadu ba ji daga ba sahaba shi ba bogoje maji da wasu ne zagan yanzu ya kiwo kau ga ya da hadisi da ga man yi sahaba na ji fejji da wairin nan sai ga gairin nan yayi dalili kai da na ga la ke zai takko da yau wuji gawage wuji aya e wani wayi gawage wallahi tallahi man doro ga tiya na ga ji bi rayuwi bi aikimuwi bi ankali amma kawai ya yi dalili daga gugu ga sahaba da ya ta ci wani e, ibuna na bi daga yi gaga zai ji takwa na gayi man kana ala misli ma ana laihil yawma wa sabi wani ga jiri na mai jina wuce ga yiri na mai gana sahaba gale ga su kwacin da wayo amma ga kungiya jina a ga ashe ni bi su kwai akida al-ihtiyadiyya al-ululiyya bangare ya jama'a wuce jau adde mai ya jike ibn harabina ke hallajina al-husayn al-hallaj ngai ni mu be sokoyo galawu zamani e ci sufanci patawa bayan na jici dagwa sai na nasu ji ta wala dagwa sai na sahaba ji ta tiwala soko ya yi fahimta wangi sai babu wafati walidihi babu ne ji bayani tiya ajaliya da ya nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam daga bakai sai ge mahrama wuya labari ya ce mu malabi sallallahu alaihi wasallam wani gawon bebe ga yanzu buyin ga tuwufiya abuhu wa umuhu habla bihi ga nabi sallallahu alaihi wasallam babban wa jajari lokacin babu jajari da na wa umuhu lole wa wanda ya ce halau wai biyan wuni na wai biyan wuni hadisin na wata zai ci sharci muslimu babu na ji bayanai tiyan ajaliyan na ubana amra ya gina azumi ga na ya tuce su ku sallallahu alaihi sallam ne ya amina na wajen ajali tuwafiyat wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn city sini bil abuwa'i na ya nabi ajin ajali da na yi ga A annabi ya gutsu a ikanga kuma jajali jini bai na makata wal madina ejin nan gada ya maka gan bai madini, bi ma na ya kuna wa dalo maka na gaba ya jin na ce wasu da mini zai ji jika ta kiba bai yi madina wani wuga eja ya ejin na su buga a te da na wuce ba to bai kaba da wuce na abuwa gada ya maka wala madina a da giba gina fi jijiyoyi yi gutso da nan na tsona كانت قد قدمت به على أخواله na na amina wula bi sallallahu alaihi wasallam lalo bayan a hawalihi in mawuji a amami wuce yin dagiji daga ammo wuyi a amam khaligan cici jamuwuci a hawal al bangare yin najo in majina wani turin cewa swadi kalmayan dora gan da gina na umma da na sai dai ishara na yi na da ga uncle uncle ga yin doro amma yamin na jayu ga maternal uncle yamin da paternal uncle erike na ya layu na da wani bugu larabci wai da sarawar ejimi wani jefe na biya wucin na na amina jajali jin lokaci na wula na bisallallahu da wasu gawaye da jin mawuji ziyara mini ya banu udai adiyi jona egin najar nuti ya gawai da jan ziyara nan fama tatwayiya raji'atu bihi ila makka lokaci nushe bai shi na babu ajali jan ko nushe bai shi maka ya shi bau shi na babu ajali jan sai bayani ya ci ajali da kubo na gwakwakwau ya zibo zumayan na amma abad bin abbas an ba'di alihi an na al-muttalib wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn samani sinin da ku abdul muttalib uji mutalaba muttalib itu sarawai to sababiyar sunan malan da kuma yi muttalib na manjijin bayani tubu ga mabad ga da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne abdul muttalib na wajen ajali annabi sallallahu alaihi wasallam mai giya buto ta kanga na jajali mai giya good sign da na ke gugu na ke jajali zuma ya ya buto ta zibe gugu kogancin da na yi ga abu talib na abu talib na gama sayyiduna ali uga ma jafaru uga ma apilo uke digi talib be babu adi sunna ya wuce kuni ga bayan talib amma talibin na ugo musulunci ugo musulunci gani bai aqili amma zuma gwe sai bayanai ta na akili bai musulunci go wato zagu ba mini giwu na jawaga ka musulunci go jafar gani bai zin yawon ali ali da mini barufu ya farko na ya tawuwa ga kuma ka musulunci gona ta cin zagijo na na khadija ta ce wujijo zaid ta ce nusajo ba gijo abubakar to ta ce zakan gijo ali wuci wuce muttalib wude gishi dan ngama to abbaso ngama amza zanna shi ko atan dole yin dage ya nabi sallallahu alaihi wasallam uga ma abu lahab uga ma abu talib don gole mini dage ujo zabuni na tulata chabu guba musulunci go guba go musulunci ngai amza ne ki bi sayyidu na sayyidu shuhadai gani bi ziyo gani bi abbasi uda go musulunci amma uga go cidin ya albarka kuma na ya abdullahi wato awon ibnu abbas ibnu abbas ne tsagin da yi da wani abu talib inda ya kauna musulunci har adini na musako ga kagwibu laulal masabbatu wal malama kagwibu tukuna giuna ma bi mina launaya bi zargina jinunaya da ga musulunci go ibu na muye da jiga adini ta cikin mu na tiye na gekun adini ya muhammadu na sallallahu alaihi wasallam bugo ke ga toku emi bikando cikau ga gaskiya le wani to muzo sarawi nga mala ibnu kasir fe ga karkashin aya ya suratul kafir bai so ce ga innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahu huda wai ja sahabul kafi je gaba rufu jayo na ja imani jibe ba so ci na so ci mabiya imani etiye ba wannan nga ene lafsoci ji ba rufu ji ya gwada gwako ba rufu ji gaja gwadi ne gwata ya nabi su kushe mu ce ga hatta ta ce sahaba ji wani sadigi ya ce a gala mitu gwako za su mushi a ji gala mitu gwako za su mushi ikunan e nusa wasu ndo ce sai la gaskiya le amma ina kin ya lobe ina ba ya ga dojin ba ni mutaci gin na dojin ba ni ga lamitu ga gin na jo gwako kwa ku ba rufu riga ba adini ta ce annabawa su kuna shi su kuga tafi jimmaji na bu bugo damuwa yin abu talib bata abin a ganin egiyegi mu gama ilamito egina mana wa ga yin doro waye dace nga malamu bayin suji na nabi fe daga ya am kula ila illa allah kalimatan uhaju laka bi'a inda allah ya wanda gini diga la'ila illallah ya e gani wuyo na waga ga ga fe hujja nan ga kakin fuki ya mu ga dai sabe mai na wacce annabi li uci masoyu ne masoyu kafir mu ci ko shi dubu kanga fe gunga atargabu an millati abik waga pan dawaya e pana o pie sai kafirin ci be yi be yi na waga pada mitugin na wai boye ga na eyi umashi ne gora ege giwe ege giwe ga mitu eno tatu we bena kendo de gwana ga dan na mini ulaje ni be giwa gizi ga ne ga ne ga nun sando ci endoro ye ga ne wa da jibi endoro ye ji bayani mu mai daji da ga gin na ji tiye ga na je na amma ki da to be gin da foko da jona go wa ni be amma wallahi gwakwunin bu na rike wa ga yayi wa gana umarci ya gana bai wuce karshe ne arba lokacin bai ga wasu su ta bayan dawon gwada ga ya kwaye kafirinci na ebe ya bayi na to jama'a shugaba su ku ya bi na kin babu murdi atihi babu na ji bayani ya zai ji ya nabi muhammadu bai na sallallahu alaihi wasallam izaji yube zaguba bin nuyi ngai tuwai ba wujin zagin abu lahabi na ci tabbace da tuba dan bi khalimatu sa'diyya zagi guba na yobe ke ba a tuzumayar ebiyayen nubo tun da yake aladu ya yi wajen jagagi ma aja bazuma bazma iba na ki bi fasahai wata ga zaba zuma ji wajen ga zashi ne

ita hugwayen alamaye mafa na wujiki na na hugu na mutu ga wa yau dai fir'auna gwa annabi musa gwa guba ba karshe wuce biya je maki kwayo na to a ce ga abu labi amma annabi na hugwaye mafar wa amma annabi bin na na maki kwayo na zai ga mamu jawar ga dojiwe tabbar laka dojiwe gabe gan yi layi na ita tubo ni lumo wani bala da shani su kunce tabbata da cin tubo kere gini ne wato wasu to yi nuna da wucin adeshi wa an doci na so daga abu lahabi wani a gata abu lahabi gaa faya gwaya tiye mamaye zibo ya nabi o kyata ya faya gwaya tiye mamaye nabi wa to adi munazara debate na dazan gada manyan suna gani bai manaji da fahimta ne ba kin yaba wa fiye yi labarin a gata ka'ida yin imam buhari na bibi hadisi ne wuwa ya gafa ya abu la'abi fana ma na bi sallallahu alaihi wasallam ci luju gwa gina ka'ida imam buhari kan duru ga allah hadisi be teachings ina hadisi wuna. zai ga tarjuma wani bayanin shi bai zo hadisin doru ga wunan katu na gasofi hadisin wuce wani hadisi ka zai na wani wunan na zuma na wuyin la hadisin na ji dalili ce wugwa yana ta ci wani a gata ka'ida na mai je fi man buhari bai yi na kafi wa hadisi na yana hadisi ga gai wuna bai amfani na gadda wani bai katu na hadda wani yayi bayani bai imam buhari gaga yi gaza babu dana ya hadisi ne hukwa yake yau ya jijin sha ne wuce na fabu yi tallabi fara wuce shishirin so kai da ne lajadi na ki zai boro ji gaga na ji man na betu wai na bu na da deje ma wani tu bai magamanci tu deje ma tuna ina illa mitu adini wa annabi waya kaida Ibuna maya be kan do ci wade ginta wade sunna wade jema in ji patu ga tawbe man dore ba kan doro ina kai e la wuci kona ki anabi ta tubu ki sahaba ta tubu wafu amma wa so zai di fahimta ana ina ya cire ce lami tuma na yi ha elatu man ne wasa sun ba doro na ga ibe jiga ya lami tuma man ne yi je mai na a kasa jama'in ku ya nabi muhammadu wa ne sallallahu alaihi wasallam ilatu ku ya nabi muhammadu wa ne sallallahu alaihi wasallam dan ji ku ya nabi ani ya dafa ku ya nabi ani annabi ga mai gawa gawa ga lami tun zandoro mo sai ne gaga ya wani kai da wani kawai mu ga zandoro sokotun to sokujiye gawa ma yantiku anil hawa in huwa illa wa yuha ko ga zandoro ga mituna ngula tuna to wai ba su koga daga zai ga mitu na wa mitu na zi su koga ga mitu ga je rohu annabi muhammadu ga ga cikin sallallahu alaihi wasallam gbogbo man jama'a musulmi ji idi ga la ciwa annabi ta cin doro ma imi ga lo ma pa zan doro ma imi ga la yan wona wuji, en wona ji e wonna na ga zo bi wa hafu kan doro fe wasa sai na annabi ga waga je na ma wa ba zan doro ci e eh, wani man na ga gaya wadana je wayi daga ba soci ba zai ga wa gaga jimu da na mun gaibe wayi gama la so jayo e eh, wani wani ja sai na ga gujina gala soci ga bi ga walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la haznahu bil yamin wa ga zo zo na yi ga na wace daga ya mo gama la wani ga sai na wa guga hadisi ba ta wayo daga ba soci enduro na nabi gaga ya hadisi na je bana su ko guga ujiwuta jiwuta ngana ujiwe gawa ma yantiku an lawa wani kemi ba gaga sai ina tungu gana gana to yi safi mina na mega ya zawon gizi gbogbo yi tu adisin na gama na ishe kwata gu amma wani a ganyen maye obi mai maye miya ni boma daga da musulmi ji ba amma yadda na man na shishi egi makarantar na shishi gani a nabi gan gani a nabi gan wani ga unity ga lo ta ce zijo ta ci musulmi kere kere na ga adini ya bici wọn shiga kpate ebe mitu na anabi awu na wọn ti oga zan doro ashi shiga ha iri na anabi ji na bene obu ne mai ya de gan ọja wallahi talla ya de gan ọja amma ba wasu shiga ya sheyi unga ya sheyi unga ya nwe ya anabi dole cin da baga musulmi shi cin da baga aloyi ya yi fahimta wangiya zikiyar wala su ba wa anabi muhammadu wani lafiya garbe ya kubi da ya kwata ya kule fi kwata سبحانك لا حمى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام